yaran mu suke sawa suke yawo nika kayan maza annabi ya ce allah ya sine da mace mai sa kayan maza allah ya sine da namiji mai sa kayan mata mata na tafiya sirara maza sirara yau samari ya shigo masallaci wandon shi na nan sheka ce gara ba benet wandon shi na kan zuliyar ya sa nika yau ranar sallan ga na ga wani babban samari ya sa ni kashe na rena hankalin shi suna yi kamar yau su ya buri babban samari da ka kai ranar sallah ka sa ni ka wani yuni wani rayuwa kuke son ku yanzu ka sa ni ka bai wuce su ba ka har ne ne da ne da muke yara ba mu sani ba mana yanzu an waye ku yi kamar ku waye har yanzu ba ku san addini ba amma shi da muka ba kune wayayu shi Allah ce afa man kana mu'minan ma kana fasikan shi ce da ya sa'u ko shi mu'mini da fasiki sun zama daya Allah na ta tambayar mu'mini da fasiki sun zama daya Allah ƙarya kuke yi ba su zama daya amma yau ka zauna ka duba duniya mutanen banza su ne mutanen kirki mutanen jirgi sha aka da su sune mutanen banza yanzu zama da muke ciki ya da wanda da da ciki da da ko ku mutane gana ku saurare magana ba ba nan hada fatto da shi da ya ya ku ko di gana fana ko ba ke siya because there is no truth because there is no truth kan ko ba gaskiya to kai ba tausayi to dare da ko da kaga ilimin Allah ilimin na Allah nan ya bace muna by prayer da lying ka gane ilimin Allah ya bace mana tsoron Allah yau ka duba gara manyan mutane da suka je su yara suke biyu manya suke da lambiya suke ambaci sabon Allah biya ruwani kuro a jagiya manya suka je suka zauna parliament suka fasi ruwa wai mace ba ta samu 18 years ba sa mata aure bai dace ba sha za a kama babanni ba a kulle amma suna cin yara 15 years suna cin yara 14 years manyan gari ka suna zina da yara ƙanana saboda ne turushi ya ce mai samu yari a fresh ce sa akwai wanda ake organar yara feji da su suke haraka akwai masu zina da mata masu ciki akwai su akwai masu zina da buguri masu ciki da matan aure masu ciki akwai su amma yau in ka sai samu 18 years da ka mata aure ya zama tabu ina musulman gane suke da aka kawo wannan ruwa ina musulman ina suke ina mabiyin fati ka kuka haɗa bin fati fati da aka kafa wannan ruwa ina malumman da suka karanta shari'a kuɗi yanzu samari ya sa ka daki ba haramu ba ne in da ba da wuri haramu eh kuma yanzu zan gaya ma kasan gana da yawa sun ne suna yi ma yara family plan yariya ba ta da miji ya za ku wata family plan me yasa kuke musu family plan family plan da suke ma yaran ba komai ne ba su haila shi yasa weekend ya kai ka je kofreduwa wallahi hotel ya kare ba wuri da yawa ka je ya kare yara school zalla ake kaiwa manya a kan su manyan mutane wani ya samu mata biya to akwai magani da suke siye guda 1 million in ka shiga gaba magani guda uku na maza 1 miliyan manyan mutane shi suke sai wata mata ke gaya ta ce a wani babban mutum ya zo ya sayi na 10 miliyan kaga yara karara bayan motar yara ba su kaya wuri ba amma sun a ci su firi an kafa galo musulmai kun shi abin da bai da amfani shi kuke fara kai abin da bai da use ba mu yi kokari jama'a mun bin fitan yaran mu garin gaba wata rana mun ban da suke wuce fanise school su nawa wuce da shi makarantar ya nawa kuma ya gana musulman suka sayar da land tun aro mutane mu suke sayar da land taifa musulman suka sayar nan nima musulman suka sayar madina sun suka sayar boce su suka sayar da yamin yasa suka yi tunani bari mu ware fili mu gina wani abin musulunci ku ana cewa su cire ku su cire don ba za mu bane she ga musulman wanda kuke takama musulmai ne za su taimaka mana amma duka falon biya kuma bari ga muku da yawa muna da su musulmai gari ga kuna ganin su gaban mutane amma yahudawa ne wallahi yahudanci ke tare da su ba su son musulunci dubaran zo musulmai na ga gama hijabi musulmai an fara kai dama game da hijabi ya kun manta da kanku ne eh, kun manta da maganar allah ne an ko su yadda sare da yan gudanar yana cikin littafin su ba ni testimony kafin da su 11 in yariya budurwa ta tashi tana sa kayan addini sai ce wai ta zama zabar ma ko kamuwa ko busuwa ta zama busuwa ta zama kaza me yasa ko ka ga karumawa kullum Allah na taimako su da su ne ba dubai ne daurin kansu amma annabi ya so lokaci kankani sake lafinsu kuma suka bari suka kama maganar annabi yau ka shiga garin larabawa ba su abuwa Allah fili ku je ku gani ka so ma Allah fili je ka yi ina wanda suka zauna Libya Libya ka taba ga mace na tafiya sirara ka taba gani doyi wallahi dole Allah ya taimake shi dama annabi Isa ya gaya ma Yahudawa ya ce musu the kingdom of God shall be taken away from you and give it to a nation an kwace aka ba larabawa suna hasada Baruri. Now, First Timothy chapter 2 verse In like manner also, uh-huh. that women adorn themselves modest apparel. Kuti, Bible see, ọmọ amúṣà tàbí ẹsẹ̀, mọ́tà sùsà káyé ní ẹ̀kẹ́ mọ́. gaba ba mu suratul bakara koron ta 2 verse 1 sai ka ba mu koron ta 59 wanda za ka bi gabi in ba gabi da kaka duniya yi abin da kake so rana guda gabani ka zo rana guda karfi ya kare wuri za ka ci kakanka mu je bala Quran chapter 2 verse 1 Alif Lam Mim Now These are the letters but only Allah knows them Mujhe This is the book قاضي وي ذس از ذا بوك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذس از ذا بوك والنشيل اللي تاع في القران ذا قران ذا قران لا ذا هدى وي ما شكا تجي وانت كي شكا ذا قران كي كافو ليني وانت كي شكا ذا بقرا القران كي كافو ليني muje kaji wai shiriya ne ga bayi masu tsoron Allah wanda suka yarda da dokokin musulunci saurara sun yarda da dokokin musulunci kar a shagiya kar a jiri ba kar a yi zina wuri rabon gado a ba mata mace daya da miji biyu sun yarda wanda suka yarda da Qur'ani suna ne they believe in Allah by. sun yadda da Allah they are them of all kind of good duk wani shaidanci suna kiyayewa as good could be suna aikata aikin kirki they believe in the algari sun yadda da gaibi and also give out as zakat suna fi da zaka they give to their parents suna ba iya suna taimaka ma iyayensu ba sai ranar modest day ba duk musulmin kirki ɗan yana kyautata ma iyayen shi ba sai ranar wani wednesday thursday shirme arnanci muna zaune an rashe su kaga da yake ba mu sa dini ba sai sa ko bai arnan gari da suka kawo sai mu haza shafin birthday wasa wasa ya shiga sosai mu to wanda ba da ake cin yaran mu yariya musulma daga sabai bana ne birthday bai da ka bani mana da ko da samari kamar 20 kafin ta birthday maza su yi su zina da ita ya daban ki dai kare wata rana kin zo kina tafiya kina kusa kusa kina boli boli kina gudu gudu kashi gaskiya eh, ba sani ba yanzu budurin ma boli ni ma da yawa kusa ciyo su kusari da tusa saboda yawa obalo mu je mada they give to their children now they give to their children wasu na ciyo kudi suna taimaka ma iyayensu ya wife I don't think it carried the poor. talakawa. They believe in the Quran and the Sunnah. Sun yarda da Qur'ani da Sunnar Annabi Muhammad. Na. Believe it that people sent down before the Prophet. Sun yi imani da littafin da ya sauka gabanin Qur'ani. Da Taura and the Injil. ne a Taura da Injila. And they believe what it is the real Sun yarda da ranar tashin kiyama. They are on the true guidance of Wai suke kan shiriya, suke kan shiriya. They are the Su ne waɗanda za su ci nasara. ko ji ko? su ne masu cin nasara amma wanda ka ce kai Kur'ani ya ce abu ka zabe da kyau ka ce a'a har a so ana kaddama game da shafin kamo musulmi ya bude baki yana cewa eh a wasu musulman ma ba su so nan ku Allah ka ku so ku duniya ku bari da aka yi hada mangado aka yi da yawa aka yi zalunci ba ku ga yaran ku ba duka ba su yi ku je mana wai ko kun bin wai ne waɗanda suka kafinta ko ka musu washi ko ba ka musu washi ba ba su iman ba su yadda waɗanda cikin zuciyarsu akwai kafirci ko ka mai wasi ko ba ka mai wasi ba bai yadda Allah ya ya sanya haka murfi akan zukatansu akan idanunsu eh, ba su neman shiyayyar Allah rabiya aiki ta wani ido suna akwai wata rana biyar kuma allah ya musu babban azaba gobe kiyoma ce ce wa minan nas magana ce man ya kulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum wa akwai daga cikin mutane me suka ce mun yi imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce ba mu ne bane da take believe Allah and those believe kaji suna zata suna yaudarar Allah da waɗanda suka yi imani while only they believe that Allah ya ce ba ku yaudarar kowa ba ta kawo nan ku and believe it for ba ku sani ba ba ku yaudarar kowa musulunci abinda Allah zai yi da addini ya yi ba mai tarewa kana so bi kana so ka kabi man amila salihan wal nafsihi Quran chapter 45 50 kuma da mutane ke karya kama ganin Allah mutum da zai sa wanda hijabi nan ai ba shi ba hijabi yana cikin imani hijabi yana cikin Allah ya ce mata su yi inda ba kuma da kasashen larabawa mata su yi tafiya ta rana ma aka gada dokta na america ta je aikin dokta ta yi hijabi duban da turawan da musulmai ke kamantawa ku duba matanmu yaran talakawa sai girman kai daren sallar da ba za su wasu matanmu ba ko kuna neman aure wani aure yau sallar da kisa sa riga bolgenki ya kosa kamar defender south korea ko kina cin life wanda ne life wanda har yanzu mazan masu yi ko ba wanda ne ko ba da yau ki eh wanda na nagar da na ce sanadiyya mutumin nan Allah ma da smota ke muna tafiya da wuce ta sisa ina ga ke mai gita mai ke ke mara yayi kaza kaza ya wuta wallahi ruwa ina yi ka sana yi lokaci bai je ba she ce na shekara kina ka san ina ga 37 ce ha injiniya ne shi 37 wata yawo yi mu 37 years kullum tana gwada yayi da ta da zo na ko football ma ka kai wannan yaji ba ka ci babban kudi na rasi ga Allah ko football a ke kake bugawa ka kai kai sani ko ba ka bari kake sani alheri Allah ya da zaman mawa a na tashiwa na sha jefa ta na miji ku kuka ce ku ya mun abin ba ta sun samu musanna kun ga sun sawa eh, ku kun ga sun sawa ba kuna zagi mu ba kun ga sun sawa ku ce yariya wani kiri ne ta mata goshi musulma she wata yariya musulma da aikin wurin ta ce malam na je kuwa ina zaune da aka shigo da yariya she ina ji annan na cewa ko eh, akwai lawari wa ba a sa'aro wai kuma yariya da ta zo nan da ta ta cire ciki yariya 17 years ta zo ta cire ciki in so shi da ne in so biyar ne allah kaɗai sani wata ran za ta cika mace wai ta gama su wani yayan ka ya fito tura ya zo ga gida da kyau an yi kululu kululu an doki an bashi shi ma ya ba 45 baya yana neman yara ka haliba ka haliba ka haliba ina yara an zubar da su ku ba far bai samu kwanta wato ya ba ka da dutse kari wai wanda ya aikata aikin kinki ka yi makanka And wanda ya aikata mugun aiki it is against his ka yi makanka mutane da mutane ke ke duka bai wuce mu koma shi yasa magana da zo ka sine ke fashi wayan su kana da yawa yaran mata da mahaifansu ya shi wallahi saboda kaga yariya LA suna ta ruwa ku lura da sun da kyau iri bin masan da suke yi garin da ka san ta zanna mutunci in ka je ka sabin jan wuri kun mota ka shiga nan da ka yasu daure da yawo ka ga karkarar da yau an yi wurin jin daɗi ne an yi shi kamar indo ku je ku ga abin da yara mu ke na ka sani na sabin jan wuri nan yaran mu na zuwa suna shan azakari maza ne kawai yaran mata ni azakari suke sha dan in ta sha sau guda ta yi akwai shan da da maka in ta sha biyu wanke in ta sha uku ta in an sha wannan kai ma ka zo kai sinadar da furasi ki daban yaran mu da kake gani ina yariyar da take zuwa sama da akwai wuri wurin maza ke da tana sha suna biyan duka suna cikin nima sai ku ce tana yi wasi she kuna wazi kuna juya magana Allah ya samu kare duniya lafiya ba ku kare ba cikin suratul bakara na akwai magana wuri bai Allah a yanzu ku yi wasu na zaza suna yaudaran Allah da waɗanda suka yi imani Allah ce ba ku yaudaran kowa face kawunan ba ku sani ba Perhaps is the heart the disease of doubt and Wai yawanci cikin su Allah ya kuma Allah shi ya kara musu wannan cuta na amana da. hukumar dukiyar mu je mala because you took your life Allah ya ce mun musu azaba mai girma mai tsanani saboda karya jama'a wallahi duk wanda ka bi karya yau samari Allah ya baka hankali ya za kuma da ana ta muku karya shakiyan malum masu muna yawa suna ta bata mu da yara mu shi yasa hannu wani ne yana gaya min wai mala kai ba ka da karama na ce don uban ka kai kana da karama yana taba ruwa wa shi tiri kwai ya taba mamma shi tiri siri shi ne kafuci kake na ka ba karama ba ne akwai wani malami da aka ba da labarin cikin qur'ani ji shi yasa muna gaya muku mala wallahi Allah ya baka ilimi ka saura ya ma Allah shakiyanci ba kai ba shi nan duba ka karanta kudai maluma na muku karya siri kuna bin su suna ta muku karya mutum na ganin fari ya ce baki ana wasa da hankali wasa samari ba wanda ni ne ban gane ba malam ne ya ce kaza wa kai kashi kake ci baka da hankali baka da hankali ana ba kariya ba ka sani duk wani shekara malami na tafsiri ana taba wuri da ake ana shan wi taba taba za ka fadi da malam kamar polisai na suwa cikin tafsir ba da sai tare yan taba na ba shiga lugu birorin nan na suwa wurin tafsiri ko yan taba kowa shiga lugu birorin nan na suwa ana shan wi wuri wasu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فجأ إلى الغاوين وأنا ما نبي لعكي مجالسي شيل عن نبي موسى كياه واسي mutumin bani isra'il jama'a malami ne babban shehu ba in ya daga hannu kun faya ku Allah na amsar addu'ar shi yasa Allah ke ba annabi labari muna muna baka labari wannan bawan Allah ne da muka ba su ayoyin mu but he threw them away she sun bule daga gare ta and he became those who went astray she shedan ya bi shi and when he healed he was shown da musa ya aike shi madina ne je musu wazi mutanen nan arna ne allah ya ba su arziki da allah ku ba shi kujera ya zauna jama'a allah ya ba su arziki amma suna bautan gumaka da malamin ya je ya yi wazi ya yi wazi sha ka fara shiga musulunci she wasu manyan gari she suka tashi gefe suka ce kai musa ne musa ya aiko ka amma zauna ka duba fa kaga addinin musa addinin talakawa ne muna muna da kuɗi mun taimaka ma rabu na addinin musa so ka bi mu jama'a tuma malamin gawo karshe shi ya da ya je yi kuɗi tuma suka ware mai babban fili aka mai gida na zamani aka aje mai babban kuɗi she suka manta suka ce addu'ar nan da kake yin nan muna son ka yi mana wannan addu'a ka hallaka musa saboda musa yana da dangerous yata musa ya shigo garin ga ya yake mu da rundunarsa ya samu cikin abinin shi dole